Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida da ashirin da ɗaya da da Masu sauraro a jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye a birnin niame ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 ana kuma iya jin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad dukkansu a kan zangon fm a ƙasar ghana kuma ana iya sauraron mu ta gidan rediyon Alfa kumasi baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum ma sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Ina kuma tare da Maryam Dauda ga takaitattun labarai. Ƙungiyar Amnesty International ta ce kusan fararen hula 400 aka kashe a ƙasashen kamar da Najeriya sanadiyar hare-haren kuna bakin wake da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai tun daga watan Afrilun wannan shekarar. a kasar kenya kuma bayan da kotun kolin kasar ta soke zaben shugaban kasa da aka yi cikin watan da ya gabata hukumar zaben kasan ta ce za a yi wani sabon zaben ranar 17 ga watan oktobar wannan shekarar kasashen china da rasha da ke manyan kawayen koriya ta arewa sun ce kiraye-kirayen da ake yi na karin zafafa takunkumi a kan koriya ta arewa bayan gwajin makaman nukiliya da ta yi na baya-bayan nan ba zai taimaka ba sosai To bayan kun gama jin labaran duniya yau talata biyar ga watan Satumban shekara ta 2017 kamar kowace ranar talata akwai shirin noma tushen arziki. To amma kafin nan za ku ji halin da ake ciki game da yajin aikin da likitoci suka fara yi a Najeriya. A jamhuriyar Nijar kuma ɗaliban jami'ar Abdulmumini ta Yemen ne suka kauracewa zuwa aji. Ko menene dalili muna da ƙarin bayani. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙungiyar nemawa wa fursunoni ahuwa ta Amnesty International ta ce kusan fararen hula 400 aka kashe a ƙasashen kamar da Najeriya. sanadiyya hare-haren ƙunar baƙin wake da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai tun daga watan Afrilun wannan shekarar. wanda ya fi linkin hare-haren da 'yan kungiyar suka kai cikin watanni biyar kafin watan afrilu wani rahoto da kungiyar ta kare haƙoƙin bil'adama ta fidda yau talata ya ce akalla fararen hula 223 mayakan boko haram suka kashe tun daga watan afrilu ciki har da fararen hula 100 da aka kashe a watan da ya gabata An kai wani mummunan hari ranar 25 ga watan Yuli lokacin da aka harba mutane 40 har lahira a wani kwantan bauna da mayakan na Boko Haram suka yi wa wata tawagar masu haƙar man fetur a jihar Borno. Ƙungiyar Amnesty ta ce ta yiwu adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya fi haka saboda ta yiwu ba a samu rahoton wasu hare-haren da aka kai ba. a makwabciyar najeriya kuma wato ƙasar kamaru an kashe akalla fararen hula 158 sanadiyar har-haren kunar bakin wake tun daga watan afrilu ciki har da harin bom ɗin da aka kai a wani wurin wasa a birnin waza ranar 12 ga watan yuli wanda ya hallaka mutane goma Ƙungiyar ta Amnesty International ta ce ta yiwu fatattakar 'yan ƙungiyar Boko Haram da dakarun Najeriya suka yi daga dajin Sambisa zuwa tsaunukan Mandera shi ya kawo ƙaruwa har haren a ƙasar Kamaru. Bayan da kotun kolin ƙasar Kenya ta soke zaben shugaban ƙasar da aka yi a cikin watan da ya gabata, hukumar zaben ƙasar mai zaman kanta da ake cewa IEBC a takaice. ta ba da sanarwa jiya litinin da yamma cewa za a yi wani sabon zaɓe a ranar 17 ga watan oktoban wannan shekara idan allah ya kai mu to amma jagorar 'yan adawa ra'ila odinga da 'yan jam'iyyarsa sun faɗa a yau talata cewa sun fi so a yi zaɓen a ranar 24 ko kuma 31 na oktoba akan cewa dole ne a samu isasshen lokaci don zama da hukumar zaɓen a duba batutuwan da suka sa aka ma ake neman yin wani zaben. Mr. Odinga ya ce ba su shirya yin zaɓe a ranar 17 ga watan Oktoba ba, ba tare da samun tabbacin doka ko na kundin tsarin mulki ba saboda bai kamata a yi kuskure har sau biyu ba. kuma yana sa ran samun wani kuma ana a zaci samun wani sakamako na kirki haka kuma mr odinga ya kara da cewa akwai bukatar a cire wasu manyan jami'an zaɓe ko kuma ma a hukunta su maimakon a basu su sake kula da wani sabon zaben. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙasashen China da Rasha da ke manyan ƙawayen Koriya ta Arewa sun ce kiraye-kirayen da ake na ƙarin zafafa takunkumi a kan Koriya ta Arewa bayan gwajin makaman nukiliya da ta yi na baya-bayan nan ba zai taimaka ba sosai wajen rage fargaban da ake fama da shi a mashigan kuriyoyin biyu da yake magana a wajen taron kolin kasashen brazil rasha da india da kuma china na kasashe masu bunƙasa tattalin arziki da ake yi a birnin chiamen na ƙasar china shugaban rasha vladimir putin ya yi allah wadai da gwajin makami mai linzamin da koriya ta arewa ta yi na baya-baya amma ya yi gargaɗin cewa ruru ta wutar ɗaukar matakin soja zai iya haddasa bala'i a duniya Putin ya kuma caccaki Amurka akan kiran da ta yi na ƙara sanyawa Koriya ta Arewa takunkumi. Ya kira matakin mara amfani wanda kuma ba zai yi aiki ba. Ya kara da cewa shashanci ne Amurka ta sanya wa Rasha takunkumi saboda tana kasuwanci da Koriya ta Arewa. Kuma daga baya ta dawo tana neman Rasha ta taimaka mata wajen sanya wa yankin da aka maida saniyar ware takunkumi. kasashen Rasha da China da ba sa goyon bayan sanya wa Koriya ta Arewa takunkumi. sun roƙi amurka da koriya ta kudu kwanan nan su kawo ƙarshen atisayen sojan da suke yi don takawa koriya ta arewa burki kan gwajin makami masu linzami da na nukiliya da take yi a yau talata ake sa ran fadar shugaban amurka za ta ba da sanarwar shawarar da ta yanke a kan dokar jinkirta mai da yara baƙi marasa takardun zama ƙasa da aka shigo da su amurka rahotanni daga kafofin yada labarai na nuni da cewa shugaba trump zai soke wannan dokar wadda ta baiwa dubban yara baki marasa takardun kariya daga da su kasashensu jami'an da suka bayyana wa 'yan jarida wannan mataki sun ce za a ba da wannan sanarwar ce bayan jinkirin watanni shidda domin baiwa 'yan majalisar dokokin amurka ɗin damar ko kuma lokacin su duba su yi nazarin batun dama ba a tuntuɓi 'yan majalisar ba akan wannan dokar. wadda tsohon shugaba barack obama ya yi amfani da karfin ikonsa ya sanya hannu a lokacin amma ana sa ran anthony general jeff session zai yi jawabi akan dokar wadda ake kira daka a takaice amma ma'aikatar shari'a amurka ta ce ba zai amsa tambayoyi daga 'yan jarida ba ana zargin jagoran 'yan adawa kasar cambodia kem soka da laifin cin amanar kasa kuma ta yiwu a yanke mishi hukuncin zuwa gidan kasu na tsawon shekaru tsakanin 15 zuwa 30 idan aka same shi da laifi wata kotu a phnom penh babban birnin kasar ta cambodia ta sanar yau talata cewa ana zargin jagoran 'yan adawar kasar na jam'iyyar national rescue party da haɗa kai da wasu hukumomin ƙasashen waje a sirrance don yi wa gwamnatin ƙasar zagon kasa. a shekaran jiya lahadi ne aka kama soka tare da dogarawansa a wani samami da aka kai a gidansa a cewar wani sakon twitter da diyarsa ken monovithia ta rubuta gwamnatin kasar ta ce ta kama soka ne saboda wasu kalamai da ya yi a wani bidiyo da wani kamfanin dillancin labaran cambodia mai zaman kansa wanda ke melbourne kasar australia ya yada a bidiyon wanda aka yi tun shekarar 2013 Soka ya yi ikirarin cewa ya samu taimako daga Amurka don fara gwagwarmayar rajin dimokuraɗiyya a Cambodia. Labarin duniya kenan kuka gama jin. kamar yadda ba za ku rasa ji ba likitoci sun fara yajin aiki a jiya yau rana ta biyu kenan abokin aikin musa abu imam aliyu wanda a halin yanzu yake najeriya babban birnin tarayyar najeriya ya samu damar zagayawa wasu asibitocin a saboda haka zai gaya mana halin da ake ciki game da wannan yajin aikin to sahabu wani hali ake ciki to hajiya wato hali da ake ciki gida biyu ake akwai inda wannan yajin aiki ke tasiri akwai kuma inda baya tasiri. Eh, a babban birnin a babban birnin babban asibiti birnin tarayya da ake cewa National Hospital yajin aikin yana tasiri. Saboda a wannan asibiti likitocin nan waɗanda suke waɗanda suka shiga yajin aikin rashin siyasa an samu jinkiri sosai wajen ganin likitoci marasa lafiya da suka zo ganin likita suna zaman akalla awa shida wasu tun fata suka zo misalin karfe shida na magana da su misalin karfe ɗaya suka ce ba ga likita ba to wannan shi ne hali da ake ciki amma likitoci da ake cewa consultant ko kuma ƙwararru hmm. da kan bautan ƙasa da waɗansu likitoci da ba sa ƙarƙashin wannan rukuni na likitoci da suke yajin aiki su suna nan suna taimakawa amma dai ana wahala na yawan zaman jiran ganin likita wannan a babban asibiti na ƙasa da ake kira national hospital kenan da ke nan birnin abuja sauran asibitocin kuma fa da ka ziyarta to na ziyarci asibiti babban asibiti da ke anguwar ko kuma unguwar gwarinfa da ake kira gwarinfa hospital babban asibiti da ke wannan anguwa ta gorimfa da ke lifetime sunan babu damuwa likitocin baki ɗaya da waɗanda suke da ya kamata a ce sun shiga yajin aikin ba su shiga suna aiki baki ɗaya na yi kicin da wata marasa lafiya ko kuma mai jego da suke fitowa da jariranta guda biyu na tambaye ta ke yajin aiki biyu ne a asibitin aka yi wannan yajin aiki amma yau duk likitocin suna bakin aiki eh kafin ka ci gaba mun gani a jaridun yanar gizo akan cewa da shi ministan kiwon lafiya da sun yi kira ga likitocin da su yi wa Allah su bar wannan yajin aikin su koma to na gwarin fan da kace jiya ne suka yi yau suka koma sun ji wannan kiran ne? sai ta yi da babu wanda ya amince daga cikin su min magana kai tsaye gane abin da ke faruwa amma dai babban likita mai kula da asibitin da wanda ake kira da ka da bayan na kana nake magana su kan da ta yajin aiki da yake shi asibitin asibitin sa ba a yajin aiki da likitocin da ake cewa suna yajin aiki da likitoci da suka zama da ake cewa consultant baki ɗayan su ba mai yajin aiki yadda masa to me da yake a ah, wannan ba a bakin sa zan ji ba in likitoci waɗanda ya kamata su yajin aiki in ji ko kuma in kira ƙungiyar su in ji me ke faruwa amma shi dai ba zai yi magana ba a to kawai zai gani cikin ba a yajin aiki to ka yi bayanin cewa a national hospital ana wannan yajin aikin har ya shafi masu zuwa neman jinya wasu sun yi awa shida wasu sun yi ba Gwaron fa kuma ka ce jiya ne suka yi amma yau ba sa yi to a dukkan asibitocin da ka je a gwaron fan ne kawai ba a yajin aikin ko kuwa akwai wasu asibitocin kuma a iya asibitoci da je na gwarin fa ne ba a yajin aiki amma kamar da nake miki shugaban wannan asibitoci ne dukkan asibitoci da ke karkashin birnin tarayyar abuja likitocin su ba sa yajin aiki to sauran jihohin najeriya fa ka samu kaji daga wakilan mu su halin da ake ciki ko kuwa a kudu maso gabashin najeriya na yi magana da wakilin mu da ke yankin alfonso ya ce min yajin aikin ana nan ana yi duk da cewa bai ya yi magana da wasu likitoci suka ce ana nan ana yajin aiki a wannan ma'anan arewaci ba wanda na zanta da shi daga cikin wakilan domin da cewa ko hakan ana yajin aikin ko ba a yi. Idan ka samu kayan magana da shi da ko su likitocin da suke yajin aikin da kuma hukumomi akan wannan dalilin za ka aiko mana da rahoto kenan ko? Eh haka insha Allah. To mun gode. To a kan yajin aikin da likitoci suka fara a Najeriya muke son jin ra'ayi ko kuma shawarar ku a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. A yayin da a Najeriya likitoci ne ke yajin aiki, a jamhuriyar Nijar makwabciyar Najeriya kuwa ɗaliban jami'ar Abdulmumini ne suka ki zuwa azuzuwa bayan an kammala hutu. Ko menene dalilinsu ga wakilin sashen Hausa Sulaiman Mana Barma. Wasu daɗaɗɗun matsalolin da aka sha kai ruwa rana a kansu tsakanin ɗaliban jami'ar Yamai da a ɗaya ɓangare hukumomin ilimi mai zurfi ne suka sa ƙungiyar iyanun kiran magoya bayanta su ƙauracewa dukkan wasu ayyukan ɗaukar karatu. tun daga jiya litinin da ke matsayin ranar komawa kan aji bayan kammala babban hutu. Malam Tsalha Kaila shine mataimakin magatakarda na ƙungiyar ɗaliban jami'ar Yamai. Zancen da nake muku kuɗaɗen da ya kamata a ba ɗalibai a watan Abril da ya gudana har izuwa yau ba a basu ba wannan bursu wadda ake ce ma bursu di troisième trimester a zaman da muke yau lokaci ne wanda ya kamata ba ma a biya waɗancan kuɗaɗe ba na yanzu na wanda ake ce ma bursu di vacance wanga lokaci ne ya kamata a ce an shiga biyan su to ba a biya waɗancan ba ba a tunanin biyan waɗanga ma yanzu shugabannin jami'a sun ki su tsaya su sa tsari bisa kan harkokin karatu yau akwai ɗalibai da yawa waɗanda sai sun tafi an su wurare inda ake bugun balo sai sun je can su ɗauki karatu waɗansu ɗalibai sun sai sun koma kawo kadangaru suna laƙewa ga taga suna ɗaukar karatu waɗansu ɗalibai sun zamanto sai sun tai ƙarƙashin wani icce a zo shi zo na kowa masu karatu ba su gane komi to shi ne muka ce ba za mu yarda ba gwamnatin ta Nijar na bayyana halin matsin tattalin arzikin da ƙasar ke ciki a yau a matsayin hujjar da ke haifar da jinkiri wajen warware waɗannan matsaloli sai dai labarin ya sha bamban a wajen kungiyar dalibai ta yenun abu ɗaya za a mumu a tabbatar mu cewa babu kuɗi yau shugaban ƙasa ya ce yau dan saboda babu kuɗi a ƙasa yau na hwasa ba ba da ƙara ɗoka kuɗaɗen da nake ɗoka firayim minista ya ce shi ma yau ya raba bi koko ya ɗauki wani ɓangare na kuɗaɗen da yau wannan sauran an samu a biya wata buƙata da su ministan ilimi mai zurfi yahuza sadisu wanda bai so ya yi wani dogon bayani ba ya gaya wa muryar amurka cewa yana kyautata zaton za a samu sulhu tsakaninsa da shugabannin kungiyar dalibai ta yunun nan ba da jimawa ba tuni dai matakin kauracewa azuzuwan karatun ya fara daga hankulan ɗaliban jami'ar yamai wani ɗalibin da na zanta da shi akan wannan magana ahmadu tijani ibrahim na ganin akwai buƙatar canza salon tafiya duk kuwa da cewa yana goyon bayan matakin kungiyar ta yunun rishin komawan eh, yana taɓin mu kwarai tunda in kun diba yau su shugabannin nan namu ba su so dama a ce shi dan talaka ya ci gaba ya gane wani abu tunda su kawai su ba su nan kasa kenan su duk yadda mun kai suna ganin mu dai ne adda kama ci baya kenan salon gwagwarmaya a diba yadda ya kamata ai tsare-tsaren ka a tai kuma ana ta wannan gwagwarmaya kuma ba ai karatu ba shekarar ta tai kuma abun da ya faru a baya ya ƙara wakana kimanin ɗalibai 25,000 ne ke ɗaukar darsa a jami'ar Muminu Jofo ta Yamai wacce ke karɓar sabbin ɗalibai akalla 7,000 a kowace shekara a akasarinsu 'ya'yan talakawa da ke fitowa daga yankunan karkara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger To ana tare mun gode Sule ana kuma tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci yayi da za mu gabatar muku da shirin noma. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Cikin watan Agustan da ya gabata ne aka guna da wani taron bita na ƙasa da ƙasa a jihar Legas da nufin gano bakin zaren inganta ƙananan masana'antu a ƙasashen Afirka. Taron da ya samu halartar ƙwararru a fannin kasuwanci da aikin noma. haka kuma an gudanar da wani babban taron ƙungiyoyin manoma da makiyaya a jihar da magaranta jamhuriyar Nijar. Da farko dai ga wakilin murya Amurka Babangida Jibrin da bayani kan taron da aka gudanar a Legas. taron na samun halartar wakilai daga jihohin najeriya daban-daban da ma wasu kasashen nahiyar afirka injiniya awal ibrahim bununu da ke wakiltar shugaban kungiyar masu kananan masana'antu ta najeriya ya mun karin haske game da mahimmancin wannan taro a takaice dai taro ne da gwamnati su kungiyoyi masu zaman kansu suka shirya tare da taimakon gwamnati domin a zo a tattauna matsalolin da me ake samu a cewa a najeriya muna da kaza muna da karfi muna da arzikin gona za mu iya dogara da kanmu a harkan gona a harkan masana'antu amma duka wayannan abubuwa a takaddu suke na gwamnati abubuwan nan ba su zo sun aiwato a ƙasa an ga yadda muka zama lalle mun fara ɗaukan hanyar rashin raguwa da dogaro daga man fetur ba to sai aka ce ai wannan taron shin mu masu gwamnati ta ce to mu zo mu taro mu yi bayani menene bukatunmu me muke son gwamnati ta yi kuma su kuma gwamnati me ya kamata su yi saboda kar kowa ya zauna akan laifinsa yana ganin laifin wani tsakanin gwamnati da kuma shirin masu zaman kansu to saboda haka mun zo ne mu tattauna wayannan matsaloli ya za a yi a dogara da kai din a koma a koma a fito daga dogaro daga danyen man fetur a dogara da gona da masana'antu da ma'adinai da shauransu Dr. Abdulrazak Ibrahim na cibiyar binciken harkokin noma na Afirka da ke ƙasar Ghana ya mun karin haske game da kasidar da ya gabatar a wajen wannan taro na amfani da fasahar zamani wajen bunƙasa iri domin ciyar da al'umma. idan ka lura a afirka gaba daya muna da matsala na inganta harkar noma kuma kashi sittin cikin ɗari na mutanen ta harkar noma suke cin abincinsu amma in ka kalli kuma abinda da ake samu na arzikin kasa bai kai bai fi kashi 25 ba saboda haka ya za a gyara kuma gashi muna da matsala na cewa nan da shekara 2050 Najeriya za mu kai mutum wajen miliyan 400 ya za ka yi ina waɗannan mutanen za su samu abinci ɗaya daga daga cikin hanyoyin da zaka bi don ka inganta harkar noma shine kai amfani da fasahohi na zamani ɗaya daga cikin wannan fasahan shi ake kira biotechnology kai amfani da wata halitta ko tsire ce ko bacteria kwayar halittar bacteria ko ko dabba ko ma mutum kai amfani da kwayar zarar da salta ka fitar da wani abu da zai amfani ka a bangaren harkar noma yawanci ana amfani da irin wannan fasaha ne don a inganta ko yalwata yau wadatar abinci ko kuma akwai wani wani magana iso da zaka sa zama cewa banda kayan gina jiki irin su protein da carbohydrate da muka mm. sani to zaka iya sa vitamin cikin abincin fasahohin da ake amfani da su ta yin haka su ne harkar biotechnology ana sa ran taron dai zai fito da hanyoyin da gwamnatoci da masu ƙananan masana'antu za su bi domin ci gaban ƙasashen baki ɗaya. Yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar inda aka guna da babban taron ƙungiyoyin manoma da makiyaya. Ga wakiliyar murya Amurka Tamar a da ƙarin bayani. Kungiyar FRAPS mai kula da harkokin noma da kiwo a kasashen Afirka ita ce ta tallafa aka shirya wannan babban taro tsakanin manoma da makiyaya na jihar Difa maraɗi da da magaran a nan jihar da magaran. Abdu Nino wanda ake ce ga jango shugaban kungiyar manoma ne da makiyaya na ƙasa. Su kuma waɗannan manoma da makiyaya da yake su ne suke ba su samu aka tsara su yadda ya kamata ba duk abun da zai faru in dai na abun da bashi da kyau ne su ne za su fi kowa shan wahala kenan mu haɗa su mu tara su mu gani yaya za su samu su zamna lafiya fi rashin zaman lafiya ba abu ba ne mai kyau mun gani da idanunmu in ana tare kakan da an kai duka ba a risa ɗan rikici kaɗan wannan rikicin in ya faru yaya za a gera shi ba a kashe wani ba kuma ba a zub da jini ba kullum in za ce in wani abu ya faru za a gera shi daga kashe wani ko zub da jini to har yanzu a cikin mu a Niger muna gani wannan kaman koma baya ne a gare mu. Muhimmin abu don kauce ma rigingimu shine a haɗa ƙarfi da karfi in ji ga jangon. Idan ana so a zamna lafiya to sai an samu su wanene ne a ciki. A yanzu da inda muka taru a nan mu misalin gungu hudu ne akwai gwamnati akwai sarakan gargajiya akwai ƙungiyoyin manoma da makiyaya akwai kuma ita wannan ƙungiyar wanda ta haɗa noma da kiwo kenan waɗannan gungu guda biyar kowa zai ɗauki niyya gerar da ke iya kawowa game da zaman lafiya wakilin murya amurka kenan ta tamar abari kan taron da aka gudanar na manoma da makiyaya a jamhuriyar nijar masu mu a nan muke ka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilan muryar Amurka da suka taimaka wajen kawo muku shirin, baban gida Jibrin na Legas da Tamar Abari ta magaran, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar fil hashin gumel ke cewa a huta lafiya. yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraronmu kuka aiko mana ta hanyar sadarwar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne bashar dirin daji. Kace hakika ba abin mamaki ba ne don yan ƙato da gora sun zama annoba bayan murƙushe ƙungiyar Boko Haram. duba da yadda gwamnatin najeriya ba ta ba su kulawa ta musamman tare da ba su isassun makamai don yakan boko haram da fatan hukumomin najeriya za su dubi wannan lamari da idan basira domin 'yan magana sun ce sai da ruwan ciki ake jan na rijiya allah ya ƙara ba mu zaman lafiya a najeriya amin sai ra'ayin murtala ibrahim mai cewa ina kira ga jami'an tsaro a jihar borno da ma gwamnatin jihar baki ɗaya da su haɗa kai domin gudanar da bincike tare da ɗaukar matakan hukumta waɗanda ke sanya hijabi suna zuwa sansanin 'yan gudun hijira da dare suna yi wa mata fyaɗe ganin yadda kowane mutum idan yana da 'ya mace yana ɗauke ta daga sansanin domin kaucewa yi mata fyaɗe da fatan kirana zai kai ga waɗanda ya dace sai ra'ayin hakilu lirwan mai cewa gwamnatin najeriya ki sani samun ma sojojin najeriya manyan makamai shine zai kawo ƙarshen mayakan boko haram ra'ayi na gaba ra'ayinka ne sale shehu kace lalle ci gaban siyasa ya fara kankama a nahiyar mu ta afirka abin da ya faru a ƙasar kenya ya nuna hakan duba da yadda alƙalan ƙasar ba su nuna wata shakka ba suka yi aikinsu kuma ta kai ga soki zaben shugaban ƙasar mai ci wanda aka ce ya lashe kuma shi ma kenyatta ya biyayya da hukuncin kotun na amincewa a sake zuwa fagen zaɓe hakan ya nuna jarumta da son zaman lafiya a gurin shugaba kenyatta gaba dai afirka sai kuma ra'ayin arabiyu muhammad gidan madi sakkwato kace tabbas hukuncin da kotun kolin kasar kenya ta yanke kan zaben shugaban kasar da aka yi wanda ya baiwa shugaba mai ci uhuru kenyatta nasara ya yi daidai da fatan za a sake zaɓe mai tsarki. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne lawal sani na kawu daura. Kace masu fafutukar kafa ƙasar Biafra ya kamata ku sauya tunani ku zama 'yan ƙasa na gari ta hanyar janye buƙatar kafa ƙasar Biafra domin ci gaba da zama 'yan ƙasa ɗaya mai suna Najeriya. Wanda hakan shine zai ba mu zaman lafiya mai ɗorewa. duba halin da sudan ta kudu ta tsinci kanta bayan raba ƙasar. tare da fata za a ci gaba da aiko mana da ra'ayi yanzu lokaci yayi da za ku saurari takaitattun labaran da murya za ta karanto kafin mai sallama. takaice kungiyar nemawa fursunoni afuwa ta Amnesty International ta ce kusan fararen hula 400 aka kashe a kasashen kamar da Najeriya. sanadiyya hare-haren kunar bakin wake da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai tun daga watan Afrilun wannan shekarar. Wanda ya fi linkin hare-haren da 'yan kungiyar suka kai cikin watanni biyar kafin watan Afrilu. Bayan da kotun kolin kasar Kenya ta soke zaben shugaban kasa da aka yi cikin watan da ya gabata. hukumar zaben ƙasar mai zaman kanta da ake kira iebc a takaice ta ba da sanarwa jiya litinin cewa za a yi wani sabon zaben ranar 17 ga watan oktobar wannan shekarar idan allah ya kai mu amma jagoran 'yan adawa mr odinga na jam'iyyarsa wato da 'yan jam'iyyarsa sun faɗa a yau talata cewa sun fi son a yi zaben ranar 24 ko 31 na wannan watan na Oktoba akan cewa dole ne a samu isasshen lokaci don zama da hukumar zaben kasar a duba batutuwan da suka sa ma ake neman a yi wani sabon zaben. Ƙasashen China da Rasha da ke manyan ƙawayen Koriya ta Arewa sun ce kiraye-kirayen da ake yi na ƙara zafafa takunkumi a kan Koriya ta Arewa bayan gwajin makaman nukiliya da ta yi na baya-bayan nan ba zai taimaka ba sosai wajen rage fargaban da ake fama da shi a mashigin koriyoyin biyu. da yake magana a wajen taron kolin kasashen brazil rasha da indiya da kuma china na kasashe masu bunƙasar tattalin arziki da ake yi a birnin chiamen na ƙasar china shugaban rasha vladimir putin ya yi allah wadai da gwajin makami mai linzami da kuriya ta arewa ta yi na baya-bayan nan to ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma da daddare misalin tara da rabi agogon najeriya idan allah ya komo. mu lokacin za mu ba ku damar bayyana ra'ayi ko kuma shawarar ku akan yajin aikin da likitoci suka fara yi a najeriya kafin mai sallama ga gaisuwar rasuwar ga gaisuwar ta'aziyar rasuwar kasimu yaro allah ya gafarta masa ya sa ya huta a halin yanzu kuwa sai a dakaci yau da gobe